DW himma dai matasa. To a wannan mako dai matasan jihar Kaduna ne suka mamaye shirin baki ɗaya. Za kuma mu duba irin gwagwarmayar da matasan ke yi na rungumar ƙananan sana'o'i da kasuwanci. A wani mataki na samarwa kawunan su aikin yi sakamakon jiran ayyuka daga gwamnati da takardunsu. A wani mataki na cewa jiran tsammani daga hukumomi ko aiki mai maiko. wani matashi da ya kammala karatun digiri a harkar jarida a jihar kaduna na amfani da ilimin wasu darussa da ya koya a jami'a yana kuma sarrafa shi a matsayin sana'a da yake dogaro da kanshi to kowace sana'a ce matashin ya raja a kai wakilinmu zahraddin umar dutsen kura ya gana da wannan matashi Matashi Shafi'u Muhammad mai shekaru 33 kenan ke nunawa wani mutum wani gida da za a sayar a unguwar hayin Malam Bello da ke garin Kaduna. Da dai Shafi'u bai kama wannan sana'a ta dilancin gidaje da filaye ba. Da yanzu yana cikin jerin dubun dubatar matasa 'yan boko da idan gari ya waye ba su san inda za su je ba saboda rashin aikin yi. Na shiga wannan sana'a domin in kare mutunci na in gani ma na dogara da kaina wajen tafiya da al'amuran rayuwana. A haka ne dai matashi Shafi'u ya ta rarrafawa har dai daga ƙarshe ya kai ga gaci, inda a yanzu haka ya buɗe kamfanin dillancin gidaje da filaye mai suna Shafi'u Estate Agency. Ya kuma bayyana min cewa yana da matasa guda uku da ke cin abinci a ofis ɗin shi. Na samu nasarori da dama, nasara daga ciki shine a lokacin na fara sana'a nan ban da aure to na samu kuɗi na ya aure kuma ina da yara har guda biyu. Sannan har wa yau ina da inda nake gini wanda gab da in yi waliman tarewa a cikin gidan nan. sannan kuma ina da wurare da na mallaka na wani kaina wanda nake sara in sayar duk da cewa sana'ar dillanci ce ta yi wa matashi shafi'u aure kamar sauran masu sana'o'in dogaro da kai shi ma yana fuskantar kalubale a sana'ar tasa so tari mutanen da za ga suna haya ƙarƙashin mu in lokaci ya kai shekara wata goma sha biyu sai ga ka zo gidan mutum ya ba kuɗi sai fara karanta ma matar shi ta haihu ko matsala kaza ko kaza wani ba lafiya sai ga kudin ba same su ba wani ya baka sati ɗaya sati biyu wata ɗaya wani ma daga karshe karshen ta sai ta kun kai ga kotu irin wannan rashin cika alkawari da wasu abokan hulɗar shafi'u ke yi masa bai sare masa gwiwa ba a saboda haka ne ma ya ce yana da shawara ga sauran matasa masu shaida karatun gaba da sakandire yana da kyau mutum in ya karatu to ya amfani da iliminsa ya nemi sana'a wadda ta dace ya riƙa yi domin gwamnati ba za ta iya ba kowa aiki ba. Shi dai matashi Shafi'u Muhammad na fatan ci gaba da wannan sana'a ta dillancin gidaje da filaye domin ci gaba da taimakon masu neman gidajen haya da gidajen saye da kuma sauran abubuwan da suka jibanci gine-gine. Yayin da yake cike da fatan sana'ar za ta ci gaba da kasance masa garkuwa da matsalar rashin aikin yi wacce ta zama hantsi ga gidan kowa. Zaharuddin Umar Dutsen Kura Sashen Hausa na DW daga Kadunan, Najeriya. To har yanzu dai muna jihar ta Kaduna don jin yadda wani matashi ya rungumi sana'ar noman ganyen ugu da ma sauran kayan lambu da shuka. Wannan matashi dai ya zaɓi ajiye kwalin karatunsa na digiri domin kama sana'ar kamar yadda wakilinmu na jihar Kaduna Ibrahima Yakubu ya ruwaito. To shi dai wannan matashin Kaduna mai suna Aminu Salihu tun bayan kammala karatu a jami'ar jihar Kaduna ne ya fara noman ugu da sauran kayan lambu domin dai yaƙi da zaman kashe wando da kuma rage dogaro ga iyayensa don samun na rufawa kansa asiri. To gaskiya dalilin da ya sa na rungumi wannan sana'a bayan na gama karatu saboda yaƙi da zaman kashe wando ne. Saboda za ga yawancin matasa sun gama makaranta amma kuma ba sa mai da hankali gurin neman abun da zai sa su dogaro da kansu. Babu shakka dai daga cikin nasarorin da ya samu sun hada da koyar da samari da 'yan mata wannan sana'a. Mu na horar da matasa da dama daga ciki har da ma irin abokanai na wanda muka gama makarantar tare. Na horar da su yadda za su dinga noman wannan ogun da noman irin su tumatiri, su tattasai, su latas da sauransu dai kayan gona da dama. Da wannan noman ne nake tunanin cewa har zan iya yin aure har ma a rike iyalina har ma a rike wasu da za su zo insha Allah. Duk da cewa dai akwai ɗumbin nasarorin da ya samu a wannan harka har wayo dai akwai kalubale daban-daban da yake fuskanta wajen bunƙasa bunƙasa wannan sana'a to kalubalen da nake fuskanta gaskiya ogun yana buƙatar ruwa kuma kaga wannan ruwan da inji muke janyowa wanda injin nan yana shan mai gaskiya to gaskiya kalubalen shine wani zubin za ga ruwan yana yin karanci Mustapha Salihu na daga cikin waɗanda suka ci moriyar wannan horo ogun na ji daɗi sosai saboda yana da amfani yana da fa'ida kuma domin ana samun riba sosai a cikin shi sannan kuma yana da amfani a jikin mutane kamar irin ƙara jini da wayansu abubuwa na lafiya haka gaskiya na ji daɗi sosai saboda yana da kyau dama matashi ya tashi ya koyi sana'a ko mun kankantan shi ba a cika samun matashi ya gama makaranta ya zo yana noma ba zai ga kamar ba abin yi ba ne, amma noma mai abin yi ne sosai. Daga ƙarshe dai Aminu Salihu ya shawarci matasan Najeriya akan mahimmancin kama sana'ar hannu don magance fatara da talauci da ke addabar matasa musamman waɗanda suka kammala karatu. Gaskiya kiran da zama matasa 'yan uwa kamana wanda suka gama karatu suke zaune zaman kashe wando kawai suke yi shine su bar wannan zaman da suke yi ko yaya sana'a take ka je ka rungume ta ko ba ma noman nan ba ko ma wata sana'a ne ka je ka runguma in kuma noman ne ka rungume ta hannu biyu ba abin da ba za ta ma ba duk abin da ka mai da hankali ka rike shi to shi ma zai rike ka. Fatarsa a nan ita ce na ganin ɗumbin matasan da ake yayewa daga jami'o'i da kwalejin kimiyya da fasaha tare da sauran makarantun da ke a faɗin tarayyar Najeriya na wajen ganin sun fara tunanin ƙirƙiro na sana'ar da kansu tun kafin kammala karatu a jami'o'in domin zama masu dogaro da kansu maimakon zuwa neman aikin gwamnati ko na wani kamfani bayan kammala karatu. ibrahim Yakubu, sashin Hausa na DW daga Kaduna a Najeriya. To kada da ku manta kuna iya samun ƙarin bayani kan waɗannan rahotanni a shafukanmu na intanet. Sannan mu muku tanadin bidiyon waɗannan rahotanni a gurbi na musamman a shafinmu na intanet mai taken Himma dai matasa. To shi ma dai wannan matashi na daban a Kaduna ya zaɓi sana'ar sarrafa hatsi ne daga kasuwannin arewacin Najeriya zuwa kudancin ƙasar. wani mataki da matashin ya kira mafita kan halin jiran warar buka bayan kammala yi wa ƙasa hidima wato nysc da ya a kudancin ƙasar har ila yau ga zaradin umar dutsen kura A wannan shekara ne dai matashi Suleiman Hassan ke bikin cika shekara goma da fara sana'ar safar hatsi zuwa kudancin Najeriya. A yanzu yana cikin matasa 'yan boko da kan wanke goma su tsoma biyar ba tare da sun jira ƙarshen wata wani ya ƙayyade musu abin da za su samu ba. Matashin ya yi ƙarin haske akan irin amfanin gonar da yake kaiwa fatakol da ke yankin Niger Delta. Kan sai wake sai kuma masara fara da ja da sauransu gero da sauransu wannan irin abu mutanen fatakwal suka fi so wanda suka fi su wake da masara ja da fara matashin dai dan asalin karamar hukumar giwa ne ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi da suka fice a jihar kaduna wurin noma da da hadar amfanin gona bayan haka kuma bautar ƙasar da ya a jihar abia na cikin abubuwan da suka buɗe masa ido akan yiwuwar fara wannan sana'a kuma kawo yanzu ya cimma wasu nasarori. Kasuwa ta min komai, ba na da mota ina da motan hawa ina da mata ɗaya yanzu ina da mata uku kaga alhamdulillahi ina da yara sun kai wajen guda goma haka kasuwa ta yi mana komai kuma a cikin kasuwan nan muke ci muke sha har mu wasu abin arziki. Irin waɗannan nasarori da Suleiman ya cimma a sakamakon jajircewarsa ta dogaro da sayar da amfanin gona, duk da yana da shaida karatun digiri, tuni ta sanya wasu 'yan kasuwa irin su Idris Abubakar yi wa matashin jinjina. ya yi kyakkyawan dabara zai zama a ce ka yi karatun domin zai iya taimaka maka akan kasuwancinka yanzu aka ce kowane dole ne karatu gurin ma'aikatan namu guda nawa ne Kullum karuwa muke abubuwa kuma suna ƙara tsukewa na gwamnati amma wannan kasuwanci yana da yalwa To sai dai yayin da jama'a ke ci gaba da yin jinjina ga matashi mai digiri da ke sana'ar sayar da hatsi a gefe guda Hausawa na cewa mai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo. ma'ana akwai kalubalen da dole sai mutum ya shawo kansu kafin ya kai ga gaci. Sana'a ce wadda take buƙatan kuɗi a hannunka domin ka yi. So jari yana ɗaya daga cikin ƙalubalen da na fuskanta amma yanzu dai alhamdulillah. Kamar dai da Suleiman Hassan ya ce a yanzu ya magance ƙalubalen jari da ya fuskanta a farkon fara sana'arsa. Masu sharhi na ganin wannan ya nuna sauran matasa masu neman tudun dafawa su ma za su iya fara ƙananan sana'o'i da ƙaramin jari kuma daga baya su zo suna darawa. To da kuma rahoto na Zahardin Umar Dutsen Kura muka zo ga ƙarshen shirin baki ɗaya a madadin shi da kuma Ibrahima Yakubu. Abdulrahim Hassan ke cewa mu kasance lafiya.